يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da ashirin da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sansa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya a jiya mun kwana akan aya wato ta hamsin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu bayanin kaɗan daga cikin sifofin munafiƙai ita ce wato idan alkhairi ya sami addini ko ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya samu sahabbai radiyallahu anhum abin ba zai musu daɗi ba yakan musguna musu a cikin rai sukan ji kamar za su yi bindiga su fashe saboda kawai addini ya ci gaba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana duk mutumin da aka jarabta da makircin mutane abubuwa guda biyu zai rika a matsayin magani can cikin Ali Imran Allah subhanahu wata'ala yana cewa in tansaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan alkhairi ya same ku abin yakan yi musu tuƙuƙi yakan munana musu a cikin rai amma idan musiba ta same ku ya zanto karayar arziki ko kuma aka yi rinjaye akan ku a cikin yaƙi wannan al'amari sai ya daɗaɗa musu, su yi shewa su yi raha su ji daɗi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to ga makami guda biyu don mutumin da ya riko da su mutum ko kwanciya yake da mahaifiyarsa a filin juma'a ran juma'a ba zai yi masa ba wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi haƙuri sannan kuka ji tsoron Allah subhanahu taala kaidin mai kaidi ba zai yi muku ba irin wannan ya faru da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabin Allah ne amma an jarabe shi da ƴan uwansa gida ya zanto tashin tashina don haka kai yau in an samu fitina cikin gidanku ba kai bane farko misali annabin Allah Yusuf Allah ya jarrabe sa da yan uwansa amma a ƙarshen al'amari wal aqibatu littaqwa duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala shine zai rinjayi kar ka taba shakku cikin wannan magana Allah yana cewa a lokacin da suka ce a innaka la anta yusuf shin wai kai ne annabi yusuf yace qala ana yusuf wa hadha akhi qad Allahu alaina إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين don mutumin da zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haƙuri akan sharri da kitifi da gunzugulu da dasisan mai dasisa Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi rinjaye annabi Musa lokacin da mutanensa suka zo da koke abin da ce musu kenan qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun suka ce an cutar da mu gabanin ka zo bayan ka zo din ma ana ta cutar da mu ce a'a ku yi haƙuri innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa ta Allah ce subhanahu wata'ala yana gadawa da wanda ya so ya gadan ma amma ku sani cewa ƙarshen tuka-tuka ga wanda ya ji tsoron Allah ne subhanahu wata'ala a don haka musulmai gaba daya abin da ya kamata su yi kenan su tsoraci Allah subhanahu wata'ala sannan su yi haƙuri addini zai ci gaba ɗauki misali irin abubuwan da suka faru lokacin siyasar amurka a lokacin da ake campaign shugaban ƙasa abinan shugaban kasan amerika ba abin da bai faɗa ba shi zai yi kaza zai yi wa musulunci kaza zai yi kaza amma da ya hau kujeran Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana masa ya cimma burinsa ya zanto 'yan majalisan kansu suka nuna masa wannan yunkuri da kake so ka yi ba zai yiwu ba sai ya zama na ƙasa ta farko da ya fara hawa ƙasa ta farko da ya fara ziyara a duniya gaba ɗaya bayan ya zama shugaban ƙasa ita ce saudiya kuma aka ƙulla kasuwanci na dala biliyan ɗari da goma kuma aka ce with immediate effect a lokacin nan an riga an fara wannan al'amari ya kullu ashe kenan kaga duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya mai da al'amarinsa ga Allah Allah subhanahu ta'ala yana tare da shi la yansuranna Allah man yansur don mutumin da ya taimaki addinin Allah subhanahu ta'ala, alƙawarin Allah ne ya taimake shi saboda wata magana wacce yake ba nasi bace amma tana da ƙarfi ta yi kama da nasi ka'ida ita ce mai yi dan duniya da mai yi dan duniya ba su taba jituwa har abada domin kowa yana pursuing interest ɗinsa ne kowa na so ya kare muradunsa ne sannan mai yi don Allah da mai yi don Allah har abada ba za su yi faɗa ba haka kuma mai yi don duniya da mai yi don Allah har abada ba za su yi jituwa ba wannan ka'ida ce ba nasi ne, amma kuma ta yi kama da nasi <coughs> in ka kalli waqi ulhal hal yadda al'amura suke a duniya haka za ka kalle to Allah muke fata muke roƙo subhanahu ta'ala. ya mana taimako kuma ya bamu ikhlasi cikin ayyuka yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 51 qul lan yusibana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya idan da ni da kai da shi da ita mun fahimci haƙiƙanin fassarar wannan aya babu wanda zai ɗaga hankalinsa saboda rayuwar wani na faɗa zan nanata na ce ni na fahimci a iya bincike na a matsayina na mai hudda da magunguna na lura kashi ɗari cikin wato a cikin ɗari cikin mutane masu hawan jini kashi casa'in su suke ɗaura makansu, ba hawan jinin Allah da annabi bane amma mutum goma daga cikin ɗari in nan su ne masu hawan jinin Allah subhanahu wa ta'ala menene yasa wani al'amari ne wanda yake ka ɗauko damuwar wani ka ɗaura makanka? wane shago na ina kusa da shi amma ya fi ni samun jama'a mai yasa wane shi duk inda muka je sai shi ne zai faɗa a saurara mai yasa a fa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci kowa daga cikin ku bai nemi shawaran kowa ba a to inda ana neman shawara ba kana haihuwan ɗa ba ya zame shugaban ƙasa kai in ka je a kare ka a ce kai wane ne kai ne fa ubansa kai ka haife sa amma ka shi Allah ya kai shi matsayin da kai baka kai ba in ka kai ka je ka sallama sai a tsaye da kai a ce kai na zaka yaron da ka haifa dan cikin kai duka matsawa ce a'a ai ɗana ne kai ka san wannan yaron a gida yake ɗanka amma a nan ya hau matsayin da kai baka yi saka ganshi ba wane ne kai shi wannan matsayi to idan da za a ce za mu hankalci wannan aya mu fahimci yadda take ni ba zan yi jayayya da kai akan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ba ita ma ba za ta yi jayayya da shi akan matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba saboda Allah yana ɗaukaka wanda ya so kuma idan kwafar da wanda ya so ɗauki misali gida guda ɗaya ai kana iya haihuwan yara biyu ko ka haifi guda uku ko hudu ko biyar ko iya iya an Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kana iya ganin karami daga cikin ƴaƴayen naka sai Allah ya masa nasibi ta fahimta da tsinkaya amma sai ka ga babba daga ciki kuma shine sakare duk abin da zaka faɗa baya fahimta duk abin da za a karantar da shi ba zai gane ba laifin mai yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita kaninsa a kansa ashe kenan kun ga qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir idan ka riga ka gane wannan fiqihun ka gane wannan karatu to dan Allah subhanahu wa ta'ala ya daga wani dan Allah subhanahu wata'ala ya ma wani arziki kai ba za ka yi sa'insa ba saboda duk mutumin da zai yi fada da wani abu da abinda Allah ya baiwa wani misali to ya sani cewa fada yake da Allah kai tsaye Allah ya ce fa in lam taf'alu fa bi harbin min Allah wa Rasuli. wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun idan zaka yi jayayya da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba wani ba kana jayayya da shi mutumin bane kai tsaye kana jayayya da wanda ya bashi ne wane ne zai iya fito na fito da Allah don haka ga ayin yadda take qul annabi kace da waɗannan munafikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lan yusibana babu wani abu da zai same mu a matsayin mu na musulmai illa ma kataba Allah lana face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana a cikin lauhin mahfuz domin Allah ya yi bayani yamqu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana share abin da yaso subhanahu wa ta'ala yakan kuma tabbatar da abin da yaso amma kundin littafai gaba daya yana wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala yamqu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab a don haka Allah ya ce ma farrafna fil kitabi min shay ba mu sake ba a cikin lauhin mahfuz duk irin abin da zai faru da abin da ya faru da wanda yake faruwa da wanda bai faru ba inda ya faru ya zai kasance Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi a cikin littafi a don haka to kai kana da daman da zaka yi jayayya da abin da Allah subhanahu ya hukunta dauki misali kaman tururuwa Allah ya san zaman tururuwa baƙar tururuwa a baƙin dare akan dutse shafaffe baƙi Allah ya san da zamanta sannan ka kalli ganyayyaki gaba ɗaya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin duk irin iya abin da ka gansa a duniya Ki yasa Allah subhanahu wa ta'ala kace wa kafa bina hasibin mu dinnan ya isan mana mu kasance masu tuhuma masu binciken ayyukan bai. kai yanzu in akwai bishiya a cikin gidanka a ce ka kirgo ganyayyakin ta ba za ka sani ba amma ita ba ita kadai ba ba bishiyoyin anguwanku ba ba na yankin ku ba ba na gundumar ku ba ba na jihar ku ba ba na ƙasar ku ba na duniya gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya san zaman kowane ganye wanda ya bushe ya fado. Allah ya san dalilin faɗinsa sa shi kuma wanda bai faɗin ba inda ya faɗo, Allah ya san ya zai zama subhanahu wataala to wanda kuma ya shimfiɗa wanda ya tsara kuma da ne za a fada lan yusibana babu wani abu da zai same mu illa ma kataballahu lana face abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana a cikin allo lau'in mahfuz tsararren allo huwa maulana shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin al’amarinmu domin ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ya bayani inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin Allahu waliyyu alladhina amanu zalika bi annallaha Allaha mawla amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum ni'mal mawla wa ni'man nasir shine majibincin al'amarinmu. wa fal allahi falyatawakkalul mu'minun sannan ga Allah kadai subhanahu wa ta'ala masu dogaro muminai ya kamata su dogara subhanahu wa ta'ala irin wannan fiqihun daga cikin tarbiyya imaniya abinda ake tarbiyyantarwa ta imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace zauna ya gulamu inni uallimuka kalimat ya kai dan yaro bari in karantar da kai wasu kalmomi idan ka fahimce su ka gane su ka rike su baka bukatan ka sake satu ko darasin waɗannan kalmomi a wurin wani ya yahfaz ka kiyaye Allah subhanahu wa dokokinsa hukunce hukuncensa zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye addinin Allah subhanahu wa zaka samu taimakon Allah subhanahu wa gaba gare ka idza sa'alta in tambaya za ka yi fas'alillah ka roƙi Allah subhanahu wata'ala wa idza sta'anta fasta'in billah idan taimako ne za ka nema neme shi wurin Allah subhanahu wata'ala wa alam ka sani ya kai dan Abbas law anna al umma law anna al ummata law ijtama'at al umma ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak idan da al umma gaba daya za su tattaru a kansu mai sheka wani matsayin da ba Allah ba ne ya yarda da wannan matsayin ba za su iya ba sannan kuma ka sani da al'umma gaba ɗaya za su tattaru ala an yadurruka bi shay akan su hana maka wani abu da Allah ya sanya nasibinka ne ba za su iya ba rufi'atil aqlam an riga an ɗauke alƙaluma don kar ka yi tsammani akwai alteration ma'ana akwai sauyi cikin abin da Allah ya tsara amma ɗauke alƙaluman ma waje fatin sannan takardun da aka tsara wannan sun riga sun bushe don haka babu sauran temperation babu sauran ainihin sauyi ko canji da za yi to in ka gane wannan al'amari mala menene naka na daga wuyaye ka tsaya kana ta ihu akan abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara ni innan ba zan mutu ba sai na cimma arziki na kai innan ba za ka mutu ba sai ka cimma arzikinka sannan kuma arziki na kai baka isa ka hana ni samu ba naka arzikin ni ban isa in hana ka samu ba to in muka gane wannan ka fahimci wannan na fahimci wannan menene na sa in sa a cikin wannan magana malamai kuna fahimta lan yusibana babu abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana face abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta gare mu cikin littafi huwa maulana Shi ne majibincin al'amuran mu gaba daya wa ala Allah falyatawakkal mu'minun ga Allah subhanahu wa ta'ala mu'minai ya kamata su dokara shi kadai amma ba wani sa ba in ka kalli abubuwa da dama ina ta buga misalai ba laifi bane in sake nanatawa shugaban kasan da yake ci a yanzu ya jagori ranci kasan nan a alif da 1983 aka zo aka tumbuke sa aka hambare sa in ka buga shekarun a wancan lokaci zuwa yanzu akwai shekaru kusan talatin haka ne ko a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi wancan zane ya rubuta cewa alif da ɗari tara da tamanin da uku za ka yi sannan a wurin allah za ka sake dawowa bayan shekaru talatin da hudu Allah subhanahu wataala ya tsara wannan ko ko bayan shekara 33 tunda yanzu misali eh, ko mu ce bayan shekara 32 tunda yanzu gwamnati ta shekara biyu din nan misali to sai ka duba ka ga yayi takara ta farko Allah subhanahu wataala bai bashi ba yayi ta biyu subhanahu wataala bai bashi ba yayi ta uku bai bashi ba sai da kanshi yazo ya zidda hawa yace duk ya gaya wa duniya ba zai sake takara ba an yi wannan ko ba yi ba wasu masu ruwa da tsaki suka bi suka ce a'a ai shi duk mutumin da ya tasa wani abu a gaba ba yadda shi yake ba yakan tsaya ne ka'in da na'in bakin rai bakin fama domin once there is life in ji turawa there is hope in har za ka yi numfashinka to kar ka taɓa fidda tsammanin cewa abu ba zai yi ba aka raki tosa ya sake tsayawa ya tsaya amma ba kar ku manta ba duk ƙarfi da ƙarfe da za a haɗa wurin ganin wai an daƙila abin da yake rubuce a wurin Allah an yi ba ya haka ba duk wani wanda zai faɗa a ji a wannan ƙasa ya kai guru ya kai mari wai shi a tunaninsa ya hana abin da Allah ya rubuta Allah subhanahu wa ta'ala amma yana son ya tabbatar wa da mutane abin da shi ya tsara an yi kaza an yi kaza aka tafi kotu ga labarin da muke ji kai hamma mutane an ɗauko daga waje a zo abinci kaza a same shi da wani abu Obasanjo sai da ya faɗa ce shi ya cancanci ya mulki ƙasar nan don duk ba sauran mai gaskiya da ya rage shi shi ya faɗi wannan magana amma ba mai sa a ce an sallama masa da gaskiyarsa ba to amma kuma da son mai so da ƙin mai ƙi Allah ya zana ko an ƙi ko an so zai dawo abin da ya faru kenan to in ka karanci wannan tauhidi ka san sa baka bukatan ka dinga faɗa akan abin da Allah subhanahu wataala ba wani an bi wannan an yi wancan ba a yi kaza ba kai aka zo aka tarbe shi a irin wannan lokaci aka kai bama bamai masu haɗari wanda yake ba a taɓa duk bam ɗin da ake tadawa a ƙasar nan ba a taɓa kuskure irin waɗannan bama bamai masu haɗari guda biyu ba irin wanda aka yi ma sheki da bauchi a ranan da wanda aka kai masa saboda inda misali Allah ya tsare da wannan abu ya faru da yanzu ba wani labarin ake ba wannan ba amma ka duba abin da zai faru bom ya tashi mota ta wargaje waɗanda ke bai da shi sun watse shi yana tsaye yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda Allah ya rubuta zai dawo to amma ana ta gangami ana faɗa ba ana faɗa akan abin da ba a sani ba shi ma idan ka ce mai zai dawo din ba zai iya ce maka zai dawo ba aka gama wannan da aka gama aka gama aka zo aka yi zaɓe zaɓen ana cikin zaɓen an shirya duk abin da za a shirya menene kai an ma yi tunanin a sama wannan wuri bom ya tashi ya watsi sai a yi declaring kawai state of emergency a ce to shi kenan akwai anaki babu gwamnati a ƙasa saboda tashin tashina don haka gwamnati tsohuwa ta wuce amma kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yamkuruna ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم sai kuma gashi shi da kansa sai tsohon shugaba ya ce a ah, to ai shikenan abin da yafi kawai gashi kai Allah ya ba kai ne Allah ya zaba to idan muka gane wannan al'amari baka bukatan ka daga hankalinka saboda idan kace zaka ta faɗa da irin wannan abun da yake rubuci a wurin allo a cikin allo a wurin Allah subhanahu ta'ala za ka ƙare ka goge ka je mai ka bambaɗe ka lalace amma an gaya maka in ma falala ce kaga wani ya samu ga abin da zaka ce walaula in dakhalta jannatan qulta ma sha Allah la quwwata Allah sun shi yake badawa in ya so ni ma zai bada amma kai nasibin ka ne to me yasa za ta fada don haka lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا annabi ka ce da waɗannan munafikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wai shin kuna dakon wani abu ne gare mu face ɗayan abubuwa guda biyu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ɗayan biyun nan wannan wani abu ne mai kyau wanda yake mun ansa mun yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan ta ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا موكما منا نمنا داكونكو الله سبحانه وتعالى يساميكو دوات أذابا دقولنسا كما يد يسوكم دا عاداوا دا سموداوا دا أصحاب الأيكة كوكما بأيدينا كوكما دا هنمو مياكي دا كومو كشيكو fatarabbasu to ku yi jinkiri inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna nan muna dako tsakanin mu da ku mu ga wane ne zai nasara abinda ayat take magana kamar da Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Qatada radiyallahu anhu suka faɗa ma'ana shi mumini babu ta inda zai yi asara in Allah ya sa a gaba subhanahu wata'ala ka gaya masu ba wani abu bane kuke dako da mu face ɗayan abubuwa guda biyu dukkanin su kuma kyawawa ne ko dai ya zanto za mu yi yaƙi mu kashe ku mu samu ganima abu ne kyakkyawa ko ko a'a za mu buɗa mu yaƙi ku kashe mu mu shiga aljanna wanne ne muka yi asara a cikinsa babu in mun kashe ku mun samu ganima mun yi nasara in kun kashe mu mun tafi aljanna wanne ne muka yi asara ba abin da muka yi asara shi yasa shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu yake cewa ma yasna'u a'da'i bi wai me meye makina za su yi da ni makiyana waɗanda suke kyarata suke hantara ta su shure ni su zungure ni me za su yi da ni ɗayan abubuwa ne guda uku ko dai ka ce misali zaka kama ni ka ɗaure ka taimake ni akan bautan Allah sai in ta sake Qur'ani in na buɗo Fatiha zuwa na in sake komawa Fatiha wanda kila ba mamaki idan da ina wajen ba zan samu daman saukan wannan alƙur'anin ba ko ko a'a ba mamaki ka ce to bari mu kore shi misali ya bar misali kasar ko ya bar garin to ka taimake ni can ma sai in koma abin da yasa ka kore ni anan sai in koma in kafa dabata a can in ci gaba da wa'azi in samu magoya baya a'a karkari abin da zaka dauka na karshe ka ce to abin da zai yi tunda misali mun kore shi misali ko ko ya ki koruwa ko mun masa kaza bai yi ba bari mu dauki rayuwarsa to shikenan in ka kashe ni kuma na yi shahada so menene makiyina zai yi da ni ya samu garaba a kaina babu a don haka ba za ku ba wani abu kuke rabin nan dako da mu ba face ɗayan abubuwa guda biyu ya zanto ku kashe mu misali mu shiga aljanna ko kuma mu kashe ku mu samu ganima amma mu muna nan muna dakon sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan muku da musiba daga wurinsa ko kuma a'a da hannunmu mu yaƙe ku mu kashe ku ku je wuta ku ta dakon mu gani mu ma muna dako mu je mu ta dakon mu ga wane ne zai nasara idan ka koma a cikin balaga hal anan ana kiranta adatul istifham wato abin nan harafi ne na tambaya amma anan ba tambaya ake nufi ba domin daga cikin ma'anonin da istifhami yake fita zuwa gare shi akwai annafi korewa bi ma'ana qul hal tarabbasuna bina ai ma tarabbasuna bina ba wai wani abu kuke dakon mu da shi ba illa ahdal husnayain face ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa don haka hal anan bi ma'ana ma istifham ne saboda irin wannan ya zo a cikin shawahid eh, halidaru illa gamratun wan jila'uha wa shikan wa illa dhiqatun wan firajuha bi ma'ana halidahru bi ma'ana maddahru illa don haka yana ɗaya daga cikin ainihin adawat waɗanda yake istifami yake fita daga gare su sannan ya koma na'am qul anfiqu qul anfiqu طوعا aw كرها lan yutaqabbala minkum إنكم كنتم قوما فاسقين قل annabi ka ce da waɗannan munafikai sallallahu alaihi wa wa sallam an fiƙo tawan aukarha idan kun ga dama da daɗin rai ku ci da dukiya don addini ya ci gaba idan ma kun ga dama kuna ƙi ku ci da dukiya ko dai kun bada da daɗin rai ko kun bada da ɗacin rai lan yutaqabbala minkum ba za a anshi wannan sadaka daga gare ku ba menene yasa Allah subhanahu wata'ala ce ba zai ansa ba innakum kuntum qauman fasiqin lallai ku kun kasance wasu mutane ne fasikai idan aka ce alfisqu shine alkhuruju an haddi ta'a fita mutum ya fita daga barin yau Allah da'a subhanahu wata'ala shi yasa ake kiran bera fuwaisiqa wato fasiqayya saboda tana fita abinda ka ajiye da wanda ka bata da wanda kake so da wanda baka so in bera ya gani zai dauka ya isa ta sai ana kiran ta fuwaisiqa a don haka in kun ga dama ku ci da dukiyar ku da dadin rai in kun ga dama ku ciyar da dacin rai Allah subhanahu Ta'ala, ba shi da bukatan wannan sadaka ku, ba shi da bukatar ya ansa idan ka koma a cikin qira'at ana karantawa qul anfiqu taw'an aw karhan lan tutaqabbala minkum shi yasa abinda mai shatubi yake cewa an tuqbala tazkiru sha'a wisaluhu bi ma'ana ana ce lan yutaqabbala minkum lan tutaqabbala minkum wato ba za a ansa daga gare ku ba bitani ko ko ba za a ansa daga gare ku ba bitaske abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ce ba zai ansa wato wannan dukiya daga wurin waɗannan mutane ba domin ya tabbata a cikin hadisai da dama ya zo a cikin muslim rahmatullahi alai hadisin abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne tsaftatacce ne baya an san wani abu a wurin kowa sai mai tsafta a don haka da zaka saci kuɗin al'umma ka je ka gina masallatai ka gina makarantu ka ayyukan alkhairi baka da wannan lada saboda dukiyarka kamar yadda mai hikima ke cewa ma kullu man hajja baitallahi mabruru domin dukiyar ita kanta ba mai tsafta bace kuma Allah subhanahu wata'ala baya san sadaka daga wurin bawa sai mai tsafta haka kuma ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiyawa bai kasawa har sai ku idan kun gajiya wato Allah ba zai daina ba ku lada a cikin ayyukan ku na alkhairi ba sai dai idan ku kuka kuka datse kuka daina aikata aikin alkhairin to shikenan sai kuma alkhairin ku kuma ya yanke daga wurin Allah subhanahu wataala ashe kenan kun ga duk abin da mutum zai bayar na dukiya dole ya tabbatar da cewa al'amari ne mai tsafta al'amari ne mai tsarki ya tabbata a cikin muslim har wa yau rahmatullahi alai akwai wani ana kiran shi ibnu judan hadisin na aisha ne radiyallahu anha ya kasance a cikin jahiliya gabanin musulunci ya zo yasilu rahim yana sadar da zumunci wa yut'imu ta'am yana kuma ainihin ciyar da masakai abinci fa hal dhalika nafi'u Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wannan aiki da Ibn Juz'an ya kasance yana yi gabanin musulunci yazo na ciyar da masakai da sadar da zumunci da yan tawuyayin bayi wannan al'amari zai amfane shi bayan musulunci yazo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai ce la yanfa'u duk wannan aiki da yayi na alkhairi gabanin musulunci yazo bayan zuwan musulunci ba zai amfanar da shi ba illam yaqul yawman idan har bai taba cewa a wani yini ba rabbighfir li khati'ati yawmiddin Allah ka gafarta mani kurakurai na ranan sakamako bi ma'ana idan ya mutu bai ce la ilaha illallah ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayyuka da yayi gaba daya وقدمنا الى ila عملوا من min amalin هباء haba'an mansura duk irin abubuwan da ya aiwata in dai bai anshi musulunci ba to wannan aiki ya tafi ainihin ga aikin banza ba mamaki ka ce a ah, to ai mukan ga wasu misali waɗanda ba kai ba ba su kallon alƙibla ba su wanke damtse ba mamaki ya ɗauki mutane ya kai su hajji misali ba mamaki ya gina ma masu kallon alƙibla da wanke damtse misali masallaci ba mamaki ya ciyar da masakai ba mamaki kamar irin wannan wata ya bai wa ainihin marasu shi la da abin nan ayyuka na alkhairi ya ba da dukiya shi kuma bai kallon alƙibla bai wanke damtse yaya irin waɗannan ayyuka nasu suke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu ansa a cikin wani hadisi har wa yau na Aisha radiyallahu anha hadisin Muslim ne rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci mumini ba wani aiki na alkhairi wanda zai saka mashi da shi a nan duniya ba la ya khafu wala hazma duk irin abin da ka aikata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka babu kwange babu tawaya sannan kuma ba za a rage maka abin da ka aiwatar na alkhairi ba a nan duniya ba kuma za a rage maka a lahira ba wa yujza biha fil akhirah sannan za a saka ya maka da irin ayyukanka na alkhairi a ran alkiyama a duniya ba za a zalunce ka ba ran alkiyama za a saka ya maka wa ammal kafir amma shi kafiri wanda ya gina masallatai misali ya biya ma wasu hajji ya ciyar da masakai ya sadar da zumuncinsa ya ba da sadake-sadake misali فيطعم بحسنات ما بحسنات ما lillahi biha في الدنيا duk irin aikin da ya aiwatar na alkhairi a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ladan shi a nan duniya kafin alkiyama malamai kuna fahimta duk irin abin da ya aiwatar Allah zai sakan ya masa ba mamaki ya zanto kuɗi ne sai Allah ya bunƙasa masa dukiyarsa ba mamaki dan kasuwa ne sai Allah ya masa albarka a cikin kasuwansa ba mamaki misali manomi ne sai Allah ya masa albarka a cikin ainihin shukarsa Allah subhanahu wata'ala zai sa kan ya masa da ayyukansa tun a nan duniya hatta idza afda ila al-akhirah har sai idan ya koma gaban Allah subhanahu wata'ala lam yakun lahu hasanatun yujza biha ba shi da wata lada wacce za a sakan ya masa da ita guda daya ashe kenan kun ga abin da muke iya fahimta yan uwa musuluncin nan wato alkhairi ne dukkanin alkhairi amma kai kana cikin sa ba lalle bane ka san alkhairin da kake a cikin sa ba shi yasa mu'mina suke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي laula an hadana Allah? mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗaura mu akan irin wannan tafarki na musulunci idan da dan mu ne misali da babu yadda za a yi mu kasance musulmai idan bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu a don haka ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da shi wurin baiwa mutum sakamakon aiki da ya yi shine musulunci idan ba wannan musuluncin duk abin da mutum ya aiwatar aikinsa ya tafi ga maho himmarsa ta tafi ga bagas babu kuma abin da zai samu na alkhairi sai dai za a iya sakan ya mashi da wasu abubuwa a nan na lada a duniya amma idan ya koma ran alkiyama zai tashi a tusa ko uhu ba abin da zai samu na aikin alkhairi Allah muke roƙo ya mana tsari wa ma mana'ahum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا subhanahu ya ce wa ma mana'ahum an ba wani abu bane ya hana a anshi kyaututtuka da sadake-sadake da waɗannan munafikai suka bayar ba illa annahum kafaru billahi wa rasuli face sun kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ya'tuna salata ba su zuwa sallah cikin jama'a illa wahum kusala face suna masu kasala masu kasawa da ƙasa a gwiwa wala yunfiquna illa wahum karihun ba su ɗaukan dukiya su ciyar face ran suna ƙin ba da wannan dukiya ashe kenan kun ga jama'a duk mutumin da ya tattara sifofi guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan ya ci da dukiyarsa idan ya kasance bai imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ainihin zuwa sallah sai dai da ƙyar sannan ba zai ɗauki dukiyarsa ya baiwa addini da daɗin rai ba to ya riƙe dukiyarsa Allah subhanahu wa ba shi da buƙatan wannan dukiya wannan tana ɗaya daga cikin sifofin munafiƙai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa radiyallahu anhuma ga abin da yake cewa in kana fi jama'atin sallah shi munafiki in ya kasance cikin bayyana jama'a ne aka ce an kira sallah sai ya sallah zai zo a yi sallah tare da shi wa in infarat lam yusalli in ko shi kadai ne ya kadaito, to ba zai yi sallah ba ba mamaki lokacin da za a kira sallah zai shiga gida ya je ya uzurin sa ba mamaki lokacin da za a kira sallar zai kirkiri wani aiki domin ya shagaltar da kansa daga barin wannan sallah Abdullahi dan Abbas ya ci gaba da cewa radiyallahu anhuma wa huwa alladhi la yarju ala salati thawaba shi mai irin wannan alim ne wanda ba shi da bukatar lada a cikin sallah idan ya aiwata don bai yarda da sallan ba gani yake in ma ya sallan Allah ba zai bashi lada ba wala yakhsha fi tarkiha iqaba sannan baya jin tsoron kada Allah subhanahu ta'ala ya azabtar da shi saboda barin sallah bi ma'ana ya dauki sallah da yinta da barinta wani abu ne wanda babu lada a cikin yinta wani abu ne wanda babu azaba kuma a cikin barinta don mutumin da ka same shi da irin wannan burbushi na aiki to akwai nau'i na munafinci ta tare shi idan ka koma babin qira'at imam hamza da kisa'i rahmatullahi alaihima suna karanta wannan wuri da ya'u wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum an nafaqat jam'ul muannath ne a larabci idan ya zanto fi'ili bai bibiyi fa'il ba kai tsaye to in ka samu kana iya mai da fi'ilin muzakkar ka mai da shi namiji sannan kuma ka samu kana iya mai da shi mu'annas a don haka sauran malamai suka karanta wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum bit ta'anis amma imamu hamza da kisa'i rahmatullahi alaihima suka ce wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum wato biliya a matsayin muzakkar kenan abinda kuma yasa haka din saboda ga minhum nan ta zo tsakanin fi'ili da kuma fa'ili duk sanda al'amari ya zanto haka a cikin larabci to in ka samu kana ya daukan shi da fiskoki guda biyu kamar yadda fi'ilin namiji ko kuma kamar yadda shi mace ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin mizani wato abin da ake amfani da shi wurin sakan yawa ɗan adam da aiki na lada ko zunubi shine musulunci idan babu musuluncin nan duk abin da ka aiwatar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan aikin bare saka maka da lada ko da zunubi domin in baka shiga musuluncin ba to dama kai ka tafi ne bai daya da abin da kai na alkhairi da abin da kai na sharri abu ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai hana ka shiga wuta sai dai in baka mutu ba a don haka shi sai tabbata a cikin muslim akwai wani sahabi ana kiran shi hakim bin hizam radiyallahu an ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyya ya rasulullahi bani labari akwai wasu ayyuka da da can na kasance ina aiwatar da su na bauta gabanin musulunci ya zo domin shi hakim bin hazami din nan ya yi shekaru 120 shekaru 60 gabanin musulunci ya zo sannan shekaru 60 bayan musulunci ya zo ire-iren waɗannan mutane su ne ake kiransu muhadram wanda yake rayuwa guda biyu rabi a can rabi a nan sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ayyuka da ya kasance yana aiwatarwa na alkhairi domin daga cikin abin da aka faɗa an ce ya yanta bayi guda ɗari sannan ya taɓa kira umma guda ɗari da wasu abubuwa na alkhairi manya-manya sai yake tambayan annabi ce to da na kasance kafin musulunci ya zo ga irin abin da nake akan sana'ar khairi ya rasulullahi kana ga min saumin da nakan yi sadaka aw aitaqa nakan yanta wuya da wasu abubuwa kana ga yanzu waɗannan abubuwa za su amfane ni yanzu bayan na musulunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa da shi lallai waɗancan abubuwa za su amfane ka a yanzu kasantuwan ka kasance musulmi amma idan da ba kai musulunci ba to da waɗancan ayyuka da kai na alkhairi ba za su amfanar da kai ba ina fata muna fahimta kenan mizanin abinda ma'aunin abinda za a lura da shi na saka ma bawa da aikin alkhairi shine wannan musulunci ya tabbata a cikin muslim har wa yau rahmatullahi alai hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah abu talib ya kasance kawunka ne yana taimakon addinin nan ya rasulullah yana baka kariya shin waɗannan ayyuka da yayi na taimakon addini ya rasulullah kana ga zai amfanar da shi abu talib ya mutu kan musulunci ko ya mutu kan kafirci ya mutu kan kafirci sabanin yadda yan shi'a suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah shine yake shiryar da wanda ya so subhanahu wa ta'ala a lokacin da Abu Talib ya rasu Aliyu ya zo ya sami Annabi radiyallahu an yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata Sheikh Abdullah wannan bataccen tsohon yau Allah ya masa cikawa Aliyu da kansa ya faɗi wannan magana radiyallahu an a don haka sai Abu Sa'id ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wannan taimako da abu talib ya dinga baka da kariya da wasu abubuwa ya mutu ba akan musulunci ba amma wannan abu zai amfanar da shi kaji abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajadtuhu fi ghamaratin minan nar na same shi a cikin kololiyar tozoziyan tsakiyar wuta annabi abin da ya faɗa kenan fa akhrajtuhu ila dahdah annabi ce sai na nemi Allah subhanahu ta'ala ya rangwanta masa sai na fito da shi ainihin saman wuta a don haka Abu Talib a yanzu ana yi masa azaba ta kafafunsa ne amma kwakwalwansa na tafasa wannan wai saboda ɗan aikin alkhairin da ya gabatar na taimakon musulunci ne amma kasantuwan bai musulunta ba wannan abu bai amfanar da shi da wani abu ba a don haka shi ba abin da zai amfani wani bawa daga cikin mu idan ba musulunci ba ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya zo ya kira mutane ya ce ya Fatima binta muhammadin alaihi salatu wasalam ya abbas ibn abdul muttalib ya safiyatu binta abdul muttalib waɗannan suna ɗaya daga cikin nadaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni idan ba ku imani da ni ba la ugni ankum min allahi shay'a ba zan iya na muku wani abu a wurin Allah ba subhanahu wataala matukar ba ku yi imani ba ba ku anshi abin da na kawo ba to ba zan iya amfanar da ku da wani abu ba ashe kenan kun ga ma'aunin da ake sakan yawa bawa da shi na aiki shine musulunci idan babu ainihin musuluncin nan to da aikinsa na alkhairi da aikinsa na sharri dukkaninsa abu guda ɗaya ne babu abin da zai hana shi wuta shiga wuta sai dai kawai idan bai mutu ba a don haka sai mu hattara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu musulmai ya ba mu ainihin abin nan falala wacce yake ba kowane ɗan adam yake da irin wannan falala ba sannan idan ka koma amru ibn al-as radiyallahu an babansa wato wa'il abin nan abin nan as din ibn wa'il shi ma ya kasance mutum ne mai aikin alkhairi kamar yadda zo a cikin muslim yana yanta wuyayin bayi yana ciyar da masakai yana kaza yana kaza amru dan as ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ya rasulullah ga dai yadda mahaifina ya kasance ga kuma yadda abu ya zamo shin ya rasulallahi wannan al'amari zai amfanar da babana annabi ce a'a ba zai amfanar da shi da wani abu ba idan da ya kasance ya mutu akan musulunci ne to rahmar Allah sai ta rinjaye azabarsa da wancan aikin da ya aiwatar gabanin musulunci yanzu, Allah zai bashi lada akansa. amma yanzu tun da ya mutu ba akan musulunci ba to wannan al'amari ba zai amfana da shi da komai ba shi yasa musulmi aka hana shi ya je misali in wani ya rasu wanda bai kallon alqibla bai wanke damtsansa ka je ka ce Allah ya ji kansa da gafara Allah ya masa rahama annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shine na farkon mutumin da aka hana ya roƙa babansa gafara Allah yana cewa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul ja'im وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم دم متمن da ya mutu ya zanto bai wanke damtsansa bai kallon alƙibla to haramun ne ga mai kallon alƙibla ya ɗaga hannunsa ya roƙa masa gafara da samun dacewa a wurin Allah subhanahu ta'ala ina fata muna fahimta a don haka ma'auni guda ɗaya wanda da shi ne Allah subhanahu wata'ala zai saka ma duk wanda za a saka ma shine wannan abin da muke akan sayin Allah ya yadda shi yasa Allah yake cewa inna dina inda Allahi islam Allah yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin faman yuridi Allah an yahdiyahu yashrah صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة فهو على نور من ربي وتدعو أبن دبا ونن تفركي نمسلين شبا ونن بذا إكراش الديني با إنا فتمنا فإنتا شيسا يتشي أتكم ما إذا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شيني ما أوني قد wanda ni za a yi mana hisabi da shi kai ma ai maka hisabi da shi ita ma ai mata hisabi da shi idan ba a samu wannan ma'aunin ba to da aikin alkhairin mutumin da ya aikata da sharri dukkaninsa ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala ina fata muna fahimta to an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wataala ya mana ararrai zuwa gobe za mu tashi in Allah ya yarda akan aya ta hamsin da biyar ita ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum Allah muke roƙo ya datar da mu sai fili na tambayoyi akwai tambayoyi da aka rubuto kamar haka yau ne ya yi tambaya ban san ko kun haɗa ta ina ne ko ina kuke ko bai zo da ita bane eh eh na sa wuta nan ban san inda ko ya yadda ita ne ban sani ba so akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum malam don allah menene hukuncin wanda yake yin azumi kuma baya yin sallah kuma don Allah mai yi hukuncin wanda yake ɗaukar maman shi kuɗi to mutumin da yake azumi baya sallah ba shi da ladan azuminsa cikakke sannan ana jiye masa tsoro kada ya kasance daga cikin munafikai domin salloli guda biyu kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim da kuma sauran sunan rahmatullahi alaihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na wato abin nan salloli guda biyu suna da nauyi akan munafikai sallar asuba da sallar isha'i to in guda biyu suna da nauyi akan munafikai to yaya kake tsammani mutum ya hada sallolin a ce baya yi kaga ya fada cikin munafikai a don haka sai ya yi kokari ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yin ainihin sallah ya yaƙi zuciyarsa ya fi ƙarfin shaidani yau rana ce da aka ce ana neman taimako da aka sai a taimaka a ci gaba da taimakawa don Allah sannan malamai sun saba akan irin wannan mutumin da baya sallah domin ya tabbata a cikin sunan al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alƙawari da ke tsakanin mu da waɗanda ba mu ba shine sallah duk mutumin da ya bar sallah ya kafirta sai malamai suka saba wasu malamai suka ce duk mutumin da ya bar sallah ko da ba musunta yayi ba to wannan kafiri ne saboda zahirin wannan hadisi kamar da imamu Shafi ya faɗa rahmatullahi alai wasu daga cikin malaman ka ce a'a ba za a ce da shi kafiri ba sai dai a ce da shi mai zunubi ne kuma mai laifi ne a don haka sai a yi hattara a yi kokari duk halin da mutum yake ciki ya lazunci sallah ai kaga ita sallah misali azumi an ɗauke maka yin azumi a wani hali na kasawa da lalura amma sallah ko a cikin yaƙi an ce kai sallah saboda girmanta da kuma mahimmancinta Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin masu sallah sannan ya ce mai hukuncin wanda yake ɗauke mamansa kuɗi to duk mutumin da ya ɗauki abin da ba a basa ba mai hausa suke kiran shi jama'a rawo don haka shi ma ya zama haka shi aka ce ba maman ba a ce jira maman shi ta ba shi ba sai kuma ya koma wanda ta tara kuma sai ya ɗauka wannan ba daidai ba ne mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malai na hukuncin iyayenmu mata da suke takura wa yaransu wajen auren wanda ba shi ne suke so ba kuma har ma yarinyar ta ɗau alkawari ko an yi auren sai ta dawo saboda ba shi take so ba to ba daidai ba ne mahaifi ya matsa ma yarinya akan wanda za ta aura ya zo a cikin hadisi wa in kana sanadinsa akwai maganganu cewa wani mahaifi ya aurar da ɗiyarsa sai ta je wurin annabi alaihi salatu wasalam ta koka masa annabi ya kira ya nemi ya warware auren alaihi salatu salam sai ta ce ya rasulullahi a'a ba so nake a warware auren ba dama dai na yi ne iyaye su san mu ma dinnan muna da ainihin yanci a cikin wannan al'amari so amma kuma su yara kada su ɗauki wannan a matsayin wata dama ta bijire ma iyaye domin sau da yawa yara ba su da hankali abinda iyayen suka hanga su ba za su hange shi ba abinda iyaye suke hanga ba lalle bane yarinya ta hanga dan ba mamaki ta iya kawo mashayi tana iya kawo dan kwaya tana iya kawo mara addini to a wannan hali ba zai kyautu a biye ra'ayinta a ce za a bata mutumin da ba zai ɗaura ta akan addini ba dole za a fahimtar da ita da yawa irin wannan matsalar ne zaka samu waɗanda yaran suke dogewa suke suna so ko dai ka samu wani mutum ne mara addini ko ko a'a mutum ne ya shahara da rigingimu ko ko a'a wanda zai yi silar a zo a nemi auren shi kansa ma misali ba wanda zai iya nema bane a bashi za ka samu misali ba mutunci gare shi ba in mata ce misali ba ta bin mijinta ba ta raga ma uwar mijinta misali gidanta din ma ba ta iya ainihin daura shi akan yadda ya kamata to irin wannan idan iyaye suka bijire ba su yi laifi ba domin Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar amma idan ya zamana wanda aka kawo din nan da wanda ya zo neman auren da wanda aka kawo a nema ma duk mutanen kirki ne to wannan babu laifi ba daidai bane iyaye su ce ba za su bada Allahu a'ala mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum mala ina yi maka murna na appointment ɗinka da aka baka kuma muna taya ka addu'a Allah ya baka ikar riƙewa kuma ya kare ka daga sharrin mahassada amin malam tambaya ta anan ita ce ina ina hukuncin mijin da yake gaba da matar shi har tsawon sati biyu wani lokaci ma gaban ba a kan matan kawai ya tsaya ba har ma da yaransa to wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hanyar da za mu ɗauki mataki akan matayenmu idan suka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq bainahuma wato wannan shine mataki na hudu an ce fa'idu abin nan fa'idu hunna wajiru fil madaji' wadribuhun ku musu wa'azi idan ba su ji ba ku dake su ba kuma duka irin na katti ba da muke samun labari a cikin gidaje idan dukan bai yi amfani ba to a ƙaurace masu ƙauran shine misali ka cin abinci in ta gaishe ka ka ansa amma ciki ciki misali idan tana ɗaka kai kana falo amma ka ɗauki gaba har abin ya tsallake ya koma gan yara to wannan kuma an wuce gona da iri an fita cikin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan ba daidai bane amma dan misali ta saba maka eh ba laifi bane ka dan gintse misali in ta yi abinci ko kaɗan datsi kaɗan ka ce ka ƙoshi ko kuma yadda ta ajiye ta ɗauki abinta ko kuma in tana uwa ɗaga kana falo amma ba zai hana a gaisa a yi sallama ba eh amma ka zama irin so open din yadda kake a buɗe din nan kaman kaman kwalin suga bakin ka saboda dariya ka gintse shikim wannan ya halatta babu dai amma ya zama gaba tantagaryar gaba wannan bai kyautu ba kuma abu har ma ya tsallake mata ya koma ga yara menene laifin yara bai dace ba dan haka a matsayinka na uba ko mahaifi kana nuna masu wata irin hanya ce wacce yake bata da kyau bai dace uba ya tafi a wannan mataki ba mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin tambaya ta malam mutumin da yayi kaman haka sau daya a rayuwar shi saboda Allah kuka menene wannan jihadi ko ribati ribat wato sannan yayi zaman daku kenan kara wata kafa ya yi jihadi ya yi sallah ta tasbihi ah, su ma Allah ba zai yi musu azaba ba malan kana man cewa da samari a cikin addu'arka to insha Allah za a sanya samari waɗanda suke neman aure Allah ya basu a ah, duk mutumin da ya yi wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan mutumin da idanu guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba idan da ya yi zaman daku saboda addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kuma idan da ya zudda hawaye saboda neman yardan Allah in har ya mutu a haka ya ci gaba akan addini to insha Allahu ana sanya masa kyakkyawan fata da kuma samun dacewa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to don haka wannan shine a takaice kuma tambaya ta kare muna fata abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta wani ya kawo sadakan Qur'ani muna fata Allah ya saka masa da alkhairi abinda yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da haihuwa Allah ka ba su ƴaƴaye na gari fandararru a cikin samari da kuma ƴan mata Allah ka shirye su shirin addini waɗanda da bashi yema yawa Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah wannan tashin tashina da ke faruwa a wannan kasa Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwa da muke a cikin ta ya Allah duk mutumin da aikin sa hura wuta idan zai shiri Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ka kona shi da wutarsa duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da ya nemi ganin ba bayan mu Allah ka daura mashi abin da ba wanda zai yayi masa idan ba kai ba Allah ka baiwa wannan shugaban kasa mu lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai Allah ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ya Allah ka haɗa shi da mashawarta na gari don mutumin da yake da hannu a wannan ƙasa wurin ainihin komawar ƙasan nan baya da kuma jefa talaka cikin halin da yake ciki a yau ya Allah ka shirye shi idan zai kasance mai shiriwa ne ya Allah ka shirye shi shirin addini idan mai shiriwa ne idan ba zai shiryu ba Allah ka kama shi kamo irin na adawa da samudawa da ashabul aika ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai matasa da suke neman aure Allah ka hada su da mata na gari sannan ka ba su sana'o'i waɗanda za su rika domin idan sun yi auren su samu abin da za su ce da waɗannan mata Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك